Fondation Hirondel Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga labarun mai gabatarwa gunguma Dantani. Yau sha biyu ga watan Satumba kasashe mamba na kwamitin kokowa da fari a yankin Sahel Seals ke sallatar zagayowar shekara ta talatin da bakwai da aka girka kungiyar za ku ji kaɗan daga cikin jawabin shugaban ƙasar Chadi jagoran shugabancin Seals. kwamitin shawara ga batun lamuran siyasa ndp a ranar juma'a ya gudanar da taronsa a nan yame bayan tsawon lokaci baya aiki muna dauke da cikon bayani rahoton musamman na yau zai kai mu jihar doso domin yin raskonar bisa ga mutuntawar 'yancin yara man sauraro barkanmu da yau litinin 12 ga watan satumba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Ƙasashe mamba na kwamitin ƙasa da ƙasa gabatun kokowa da fari a yankin Sahel Silsa yau sha biyu ga watan Satumba suke sallatar aji na 37 da aka girka ƙungiyar bisa ma'udin kiwo gabanin fuskar rashin tsaro a yankin Sahel da nafiyar Afirka ta yamma a yankin Sahel sashen kiwo na taimakawa da kaso goma zuwa sha biyar cikin ɗari ga tsarin zuba jarin kasashe bari mu saurari kaɗan daga cikin jawabin shugaban ƙasar chadi muhammad idris debi itno shugaban riƙon jagorancin ƙungiyar silis kiwo na kasancewa wani bangaren tattalin arziki mafi mahimmanci na kasashenmu dalilin mahimmancinsa na kafa arziki da ayyukan yi ga matasa da mata matsalar tsaro na wakana cikin yankunan kiwo na gargajiya inda ake rajistan rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ta'addanci satar dabbobi fashi da makami da miyagun laifuka na kan iyaka tun lokacin gudanar da ayyukan noma da kiwo ya samu rauni hakan na buƙatar niyyar siyasa mai ƙarfi ƙarfi domin tunkarar matsalar. Karo na 37 na silse na kasancewa wata dama ga duka masu ruwa da tsaki na zurfafa tunani kan batun da kawo gudunmuwarsu wajen neman mafita da aza ginshikin wani nazari bisa makomar tsarinmu na kiwo da tabbatar da dukkan 'yancin wajen samun albarkatun ƙasa bisa daidaito da ƙasashen suka haɗa. Kwamitin shawara na tattaunawa ga batun siyasa CNDP a ranar Juma'a tara ga watan Satumba a nan Yame ya gudanar da zaman taron sa na farko na shekara 2022 dukkan gungun jam'iyyun siyasa sun halarci taron inda adawa ta sanar da komowarta cikin kwamitin duka sun sa kira ga magoya bayan su nasu yunkura ga sakamakon da ya fito ga wannan taron ta bakin Prime Minister Umudu Muhammadu shugaban kwamitin na CNDP Mutari Muhammadu dauke da fasara. Biyo bayan kidayar da za a yi wanda zai kwashe tsawon sati biyu shirye-shirye da amincewa da takardun zaɓe da duba katocin zaɓe na 'yan Nijar a ƙasashen waje, bita da sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a. Duka waɗannan ayyuka za su kare a cikin watanni uku. A cikin wannan wa'adin ya kamata a kira zaɓe. Muna miƙa kira zuwa ga duka 'yan ƙasar mu ta Nijar da ke ƙasashen waje da su yi ƙoƙarin tuntuɓar ofishin jakadancin su domin samun labarai. labari cibiyoyin yin rajista sannan za a girka kwamiti da zai yi bita akan dokokin tafiyar kwamitin tattauna al'amuran siyasa ndp wanda bitan da aka yi masa na farko an yi shi ne a cikin yanayin da 'yan adawa ba sa halarta taron kwamitin tafiyar da al'amuran siyasa cndp Batutuwan tsaro a cikin karkarar iyakoki uku sun zama abin damuwa ganin haka ne ya sa na kawo ziyara wajen shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum faɗar da shugaban wucin gadi na mika milki na ƙasar Burkina Faso Latanan Kanal Paul Henri Sandoago Damiba yawa 'yan jarida kenan biyo bayan ziyarar aiki da ya kawo Nijar a jiya Lahadi 11 ga watan Satumba a rawaitar majalar Sahel Dimanche a cewar shugaban Burkina Faso batun ya danganta ne musamman kan samun sabbin dubaru da kuma kyaukyawan hanyoyin fuskantar lamarin rashin tsaro bisa ga haɗin gwiwa ta tare. da Kanto na birnin Gaure na goma sha bakwai a jihar Doso tun ranar Asabar aka san kowane ne shine Usaini Sumana Usaini da masu garuruwa 118 suka zaɓa cikin 185 da suka yi zaɓe sabon sarkin ya yi bayani a kan tunkarar da zai yi kuma ya sa kira ga dukkan al'ummomin kanton ɗin maman ada ɗauke da fasara. takara tasa kamar bamu san juna ba cikin rayuwa yanzu komi ya kare sai a dawo tare ne za a yi gina wannan kanton ba ni kadai ba tare da su ne ni ina miƙa hannuna ga kowa abinda nike fata yanzu shine haɗin kan al'umma shimfiɗa shari'a ta gaskiya zaman lafiya kwanciyar hankali musamman ma warware rigingimu na tsakanin manoma da makiyaya tsakanin manoma da kansu sannan wannan kanton kanton ce da ke da matsaloli babbar matsalar ita ce ta wurin noma akwai shari'o'i da suka yi shekaru 40 ba a warware su ba idan sarakunan ƙauye sun dafa mini domin komi yana fitowa daga wajensu waɗanda suka rage za a ida su hakan zai kafa wata Yanayin zazzaɓin cizon sauro a ƙasar Nijar a cewa ministan kiwon lafiya ya sassauta a waga shekara. adadin mace-mace mai alaka da cutar a shekara 2021 ya kai har dubu biyar inda zuwa ranar 1 ga watan satumba shekara 2022 adadin ya komo 900 komi ya haddasa wannan sassaucin ga amsar da minista dr ilyasu mai nasara ya yi cikin bayanin da takwarorin da na telesayar suka bamu. Gwamnati ta ɗauki matakan ɗaukar ɗawainiyar masu fama da zazzaɓin cizon sauro kyauta ga babba har zuwa ga yara. Wannan ya ba mu damar shibge magunguna domin wadata faɗin ƙasa. A shekarar ta gabata mun samu tantance mutum miliyan biyar da suka kamu da masarar cizon sauro. Amma a wannan shekara an samu ci gaba saboda daga watan Janairu zuwa ɗaya ga watan Satamba muna da mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari uku da goma sha biyu da suka kamu da wannan na zazzabin cizon sauro da mutum 900 da suka rasu idan aka ɗauki shekarar bara mutum dubu ne suka rasu a wannan shekara cikin wata na tara an samu ragowar mace-mace da kuma ragowar mace-macen yara ta dalilin masasarar cizon sauro Mambobin tsarin Ecole de Marie da sabbi da suka shigo na garuruwa 24 a gundumar mayayi sun gamu a makon da ya shuɗe a garin Kaɗakai ɗan gari da ke cikin kwamin ɗin sarkin hausa projen bunƙasar da ɗiya mata da ong son ke tallafawa hamza umma jagoran projen ya bada bayanin manufar wannan haɗuwar inda ya ce dalilin haɗuwa nan a cikin tahiya ta aikata furoshe wannan wanda ake cema bunƙasar ɗiya mata gari 24 muke aiki da shi yanzu muhimmin wannan ramiyo ma saboda a dan tattauna a gani a cikin gaba ɗaya wannan garuruwa kowa ya wakilci garin shi a gamu a canza miyo a gani Waɗanne abubuwa ne ke tafiya daidai Waɗanne ke da kurakurai wanda za a gyara wanda kira ke gare su to mu da waɗannan ne muke aiki muna kawo sauyi saboda baɗin Allah kare kuma a cikin wannan bakin kokari da muka bada gaskiya an ci gaba kuma an wuce wurin kuma da fata fatan kowa da kowa muna fata a ce wa'annan matasa bisa fannin kariya wa'annan duka muna aiki da su wanda muna fata a kare su su zama manyan gobe A arewacin ƙasa a gadas masu ba da horasuwar karatu da rubutun alamomi na fuskantar matsaloli domin bayar da darussa ga ɗalibai kurame da bebe a dalilin rashin haddace wannan harshen yanayin da ke sa ɗaliban barin makaranta domin ciwo kan wannan matsalar ko menene matakin da ƙungiyar ƙasa ta kurame ta ɗauka. Madam Mamman Fatima mai fassara harshe da nunin alamomi tawa Anise Karim ƙarin bayani. A nan jihar Agadez muna da yara bebaye da ba su samun ɗaukan horo yadda ya kamata. Suna son zuwa makaranta, amma daga sun zo abun yake fita ransu. Ɗalibi ya zo makaranta, malamin shi yana ba da horo, yana magana, shi yana zamne bai gane komi, shi ke sa makarantar na fita ran shi. Mun ziyarci makarantu, mun saurari malamai suna da matsalar horar da yaran nan. Shi ya sa muka ɗau niyyar ba su horo na kwanaki goma na ta yaya ya kamata a ba da horo a yaren kurmi. kurmanci hira da kurma za su soma da wannan ne kuma za a ci gaba da hakan ba mu son bai bayan nan su zauna gida akwai makarantu uku malaman ne aka ɗauka aka horar da su su kuma in sun koya daga baya sai su horar da sauran malaman yaron da zai zo makaranta kuma ya ga malamin shi yana ba da horo a yaren kurmanci zai ji daɗi A ƙetare kuma daular 'yan jarida na ƙasar Burkina Faso na cikin makoki babban daraktan Omega Media Paul Miki Ruwamba a ranar asabar goma ga watan satumba ya rasu a birnin wagadugu biyo bayan wata rashin lafiya a cibiyar babban asibitin jami'a sai ta tangandogo ɗan jarida paul miki ba. wani mai nazari ne da ke amsar dukkan bukatun tambayoyin studio kalangu musamman ma bisa ga yanayin al'amuran zamantakewa da siyasa da kuma tattalin arziki a burkina faso a wanga lokacin jiyayi studio kalangu na isar da ta'aziyarsa zuwa ga iyalansa da kuma abokanan aikinsa allah ya sa kwanciya hutawa. tawagar kwallon kafa ta kasar Niger AS Nijelek ta ci nasara kan AS Suwar ta kasar Gine da cin raga biyu da ɗaya bisa ga tankade da daren Liga Champions a ranar Asabar goma ga watan Satumba Star General Sani kunce a nan yamme. Barata ya jibo kocin AS Nijelek ya ma Karimu Asumi Guruza bayani bayan karawar Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Eto eh samun nasara abu ne mai kyau amma ban gamsu da yadda wasar ta kasance ba akwai da yawan kurakurai da aka tabka wajen kwallon wanda aka rasa zura kwallon saboda sakaci kuma shine babban matsalar mu yau shekaru da dama a cikin wannan kungiya tamu ana taka leda amma da karshe za ku ga an tashi ci daya to da yake idan aka gane kuskuren za a iya gyarawa gaba matasan 'yan wasan karo na farko ne da suka taka leda a wannan kwambala da yake ma wasa ce ta gida kuma sun yi kokari amma an tashi ci daya ba abu ne mai sauki ba kuma an san kunakiri ba karamar ƙasa ce ba a wajen kwallon ƙafa Mutunta 'yancin yara wani tilashi ne ga kowa a zayyanar tsarin dokar ƙasar Nijar sai dai a doso wannan yanayin wasu na taka shi bisa ga dalilai daban-daban a cewar shugaban reshen ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta jihar. Gazibin firar Inusa Abdulkader shugaban reshen na doso tare da Nana Hadiza Hassan. A nan doso matsal na ɗan daidaituwa amma duk da haka akwai har kullum mas'alai na take haƙƙi, ana lura da fyaɗe bisa yara masu ƙasa da shekaru goma sha uku cikin yankin doso. Matsalar na ɗaukar wani sabon salo mai ban tsoro kashi sattin cikin ɗari na faɗe ya shafi ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku ko yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. Menene rabon yara a al'ummar jihar Doso? A Doso yawan yara a lissafin RGBH na shekara ta 2012 yara na wakiltar kashi 56.73 cikin 100 kimanin yara miliyan 1,154,169. A wani bangare ne hakokin yara suka fi tabuwa a jihar? A yau yawancin yara na fuskantar barazana musamman ma a yankunan karkara tare da ƙananan yara kan titunan birane. Ƙaramar yarinya yankin karkara ba ta samun zuwa makaranta ko kaɗan kasancewar wasu tabi'u inda ake tunanin ƙaramar yariya an yi ta domin aure kawai uwaye suna ba ta kwarin gwiwa ta bar karatu domin a mata aure abin da ke nuna har yanzu akwai burbushin ci gaban auren dole a bangaren yankin doso a yau cikin jihar dogon doci auren dole ya bar kananan 'yan mata ya koma wajen kananan samari matsalar da ya kamata a daidaita domin more yara kamar yadda ake cewa menene cndh take yi idan aka taka hakokin yara idan aka sanar da mu da wani aikin take 'yanci ko kuma hukumar mu ta kai ƙara, kwamitin mu yana da hurumin yin haka dubarun yin bincike shine na farko hada abubuwan da suka faru kusanto wanda abin ya faru kansa a saurare shi a sanya shi cikin yanayin ya saki jiki domin ya faɗa mana kome a tabbatar masa binciken na sirri ne ba a gayan sunan wanda ya kawo kara ko wanda ya ba da labari hukumomi na farko su ne mai garin unguwa ko sarkin ƙauye ko na kabila idan akwai wannan matsala an gaye ta idan haka ne musamman sarakunan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa wajen kare 'yanci. Wa'anne irin shawarwari ne za ku bai wa iyaye? Shi ne su ɗauki nauyin da ya rataya kan wuyansu su ne na farko wajen kare hakkin yara kamar yadda ya fito cikin kundin tsarin mulki su ne ya rataya gare su na su ba da tarbiyya kulawa da kare ɗiyansu magada suna da 'yancin taimakawa magabatansu. mun sauraro abun da ya sauka kenan yanzu kuma ga Karimu Hasumi Guruza ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraro lafiya.